casa sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama mu tashar ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi uku ga watan Nuwamba shekarar tara Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. To Hadiza masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a babban birnin Iraki sun toshe manyan hanyoyi a birnin. A can birnin Hong Kong kuwa a yau Lahadi ba a shirya wani gagarumin gangami ba. Su kuma can a birnin Beirut dubban mutane ne suka fito yau Lahadi don nuna goyon bayansu ga shugaban kasar Lebanon. Kanan labaran kenan. A jamhuriyar Nijar, jam'iyyar NPR ta ƙudiri aniyar shiga zaɓuɓɓuka da za a gudanar a shekarar 2020 da 2021 da nufin ɗora ɗan takararta akan kujerar shugabancin ƙasar. sannan kuma har ila yau a jamhuriyar Nijar za ku ji yadda wasu matasa a ƙasar ke ƙoƙarin yaƙi da sauro a yankin da magaram. Muna kuma tafe da idan kwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a babban birnin Iraki sun toshe manyan hanyoyi a birnin. An kuma rufe makarantu da ofisoshin gwamnati a Bagadaza da kuma wasu biranen ƙasar a yau Lahadi, ranar aiki ta farko a mako a ƙasar da galibinta musulmai ne, yayin da masu zanga-zangar suka hallara kan tituna suna neman sauye-sauye a tsarin siyasar ƙasar. A jiya Asabar masu zanga-zangar sun yi gangami inda suka bijirewa matakin da gwamnati ke ɗauka a kansu. Dubban 'yan Iraki sun taru a filin Tahir da ke Bagadaza shekaran jiya Juma'a inda suka gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnati mafi girma tun bayan da aka fara zanga-zangar a watan da ya gabata. A can birnin Hong Kong kuwa a yau Lahadi ba a shirya wani gagarumin gangami ba. ko da yake gangamin da masu goyon bayan dimokuraɗiyya suka yi a jiya asabar ya kai ga aron gama da 'yan sanda yayin da masu zanga-zangar da ke ci gaba da dagewa a gwagwarmayarsu suka yi barna sosai a tashoshin jiragen ƙasa da gine-gine suka kuma kai hari a ofisoshin shinhuwa wato kamfanin dillancin labaran ƙasar china 'yan sanda sun maida wa masu zanga-zangar martani da feshin ruwa da kuma barkonan tsohuwa sun kuma kama 'yan gangamin da yawa a zanga-zangar ƙarshen mako karo na 22 da suke yi. To har sai da dai aka kai safiyar yau Lahadi ana ta da zaune tsaye a birnin. Kamfanin dillancin labaran na Shinhua ya ce wasu tsagera sun balla kofofin kamfanin sun kuma lalata na'urorin sanar da kutse da aka kafe a wurin sannan kuma sun jefa ƙananan bama-bamai a zauren ofishin. su kuma a can birnin beirut dubban mutane ne suka fito yau lahadi don nuna goyon bayan su ga shugaban kasar lebanon jama'ar sun gudanar da gangami ne a kusa da fadar shugaba michel awon da ke kudu da ke a kudu maso gabashin birnin beirut nuna goyon bayan ga awon na nuna adawa da zanga-zangar da wasu 'yan lebanon suka fara a fadin karamar kasar da ke yankin tekun bahar rom a watan da ya gabata suna neman a yi garan bawul a siyasar kasar da ake nuna wariya. Masu zanga-zangar sun kuma ɗora laifin cin hanci da rashawa da suka yi yawa sosai da kuma rashin ayyukan raya al'umma a kan gwamnatin ƙasar. Ko da yake ana sa ran gudanar da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a yau Lahadi da yamma a tsakiyar birnin Beirut. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. AJ Calderon babban ma'aikaci ne a wata gonar fiya da lemu a kudancin jihar California. Ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Associated Press abin da ya lura game da gobarar dajin da aka yi wa lakabi da Maria a garin Ventura. Ya ce idan wutar ta taso abin mamaki ne. Ya kara da cewa duk aikin da suka kwashe shekara da shekaru suna yi cikin 'yan sa'o'i wutar ta laƙwama komai. gobarar dajin mariya dai ta laƙume eka dubu goma na filaye kuma an ɗage umarnin da aka bada na kwashe mutane a garin john grether mai gonar da calderon yake aiki ya ce ya rasa kusan eka goma na gonar fiya jami'ai sun ce ranar alhamis din da ta gabata gobarar dajin mariya ta fara a yankin arewa maso yammacin birnin los angeles kuma ta yiwu wata igiyar wutar lantarki ce ta haddasa gobarar igiyoyin wutar lantarki sun taka rawa a gobarar dajin da suka faru a cikin 'yan kwanakin nan masu kamfanin samar da wutar lantarki sun ce za su ba da haɗin kai a binciken da ake yi Ma'aikatar tsaron ƙasar Turkiyya ta ce akalla mutane goma sha uku aka kashe a wani harin bom na mota a kusa da wata kasuwa a jiya Asabar a garin Tal Abyad da ke bakin iyakar Siriya daga arewacin ƙasar. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin amma ma'aikatar ta ɗora laifin kai harin akan mayakan ƙungiyar YPG wato ɓangaren kurɗa wanda ke cikin dakarun Siriya na SDF. ma'aikatar ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya akan su ɗauki mataki akan 'yan kungiyar ypg ma'aikatar ta bayyana ta a matsayin muguwar kungiyar 'yan ta'adda Dama dai kasar Turkiyya na kallon 'yan YPG a matsayin kungiyar 'yan ta'adda amma Amurka na daukar su a matsayin kungiyar kawance a faɗan da suke yi na murkushe 'yan ISIS. Kasar Turkiyya ta kwace garin Tal Abyad a watan da ya gabata bayan da dakarun kasar da mayakan ƙawancensu na Siriya suka kaddamar da farmaki a arewa maso gabashin Siriya akan dakarun kungiyar SDF biyo bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na janye sojojin Amurka daga yankin. Maryam Dauda kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar a yayin da jam'iyyar NPR ke bikin cika shekaru hudu a jiya Asabar, jam'iyyar ta yanke shawarar tsayar da ɗan takarar zaben kujerar shugabancin ƙasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. dubun dubatar magoya bayan jam'iyyar mpr jamhuriya ne suka hallara a ɗakin taro na palais du da ke nan yamai domin murnar cika shekaru hudu da kafuwar wannan jam'iyya wacce a yau ke matsayin ta hudu mafi yawan kujerun wakilci a majalisar dokokin Niger yayin da ɗaya bangare bikin ya kasance wani lokacin fayyace kudurorin da jam'iyyar ta sa gaba musamman akan maganar zaben da ke tafe. mpr jamhuriya participera à tous les scrutins à venir et ses candidats aux élections législatives et présidentielles. Shugaban jam'iyyar Albade Abuba na cewa NPR jamhuriya ta shirya domin shiga zaɓuɓɓukan da ke tafe a kowane mataki wato na kansuloli da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa saboda haka taron kongire na gaba zai tsayar da komai a game da wannan ƙuduri. npr Jamhuriya ta yi mubaya ga dan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu a zaben 2016 tun a zagayen farko. Saboda haka bayar da sanarwar shigar ta sahun masu zawarcin kujerar shugabancin kasa a yau ke daukar hankalin jama'a. Mafari kenan na nemi jin ta bakin mataimakin shugabanta Alhashi Alma Umaru. An yi wadi na biyu na shugaba Muhammadu Isu mun goya mishi baya Allah ya bashi ikon Niger 'yan Niger sun zabe shi. Yau MPR kamar yadda muka waɗi za mu shiga sabon zaɓe shekara 2020 zuwa 2021 biro politik ɗin namu mun ce wannan gamin za mu ajiye dan takara ya rage gare mu mu zo mu tallata abin da za mu saidawa 'yan nijar mu zo mu kwatanta musu menene manufarmu. Matasa da mata na matsayin jinsuna mafi rinjaye a yawan al'ummar Nijar. Sabili kenan shugabar matan NPR jamhuriya Madam Lamido Salamatu Balagoga ke neman haɗin kansu don ganin jam'iyyar ta yi nasara a zaɓuɓɓukan da ke tafe. Kun ga dai plaskin da president kinmu yake ma mata, plaskin da president kinmu yake ma matasa, plaskin da president kinmu yake ma kowa da kowa. Eh, NPR jam'iyya ce ba take buɗe kenan muna kiran kowa da kowa ya zo ya taya mu ayyukan da muka sa gaba. Tsaron ƙasa, security alimentaire, ecol sante da kuma duka droit de l'homme a shekarar 2015 ne albade abuba da wasu abokansa suka kafa npr jamhuriya bayan shafa shekaru hudu suna tafka shari'a akan maganar cancantar shugabancin jam'iyyar mnsd a yau jam'iyyar na da kujeru 17 daga cikin 171 na wakilci a majalisar dokokin kasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaishe da Suleiman mune Barma. Har ila yau dai a jamhuriyar Nijar wasu matasa a wata unguwa da ke birnin Damagaram sun ƙudiri aniyar yakar sauro ta hanyar feshin magani domin rage raɗaɗin zazzabin cizon sauro. Ga tamar abari da ƙarin bayani. A wani mataki na yaƙi da zazzabin cizon sauro wasu matasa a unguwar Jagindi ta da magaram sun ƙudiri tallafa ma al'ummarsu inda suke feshe unguwar da maganin sauro a duk inda makwancin sauran yake eh wannan abin da ya kai mu wannan taimako akwai wani wanmu da ya kawo wannan hikima ya ga ana lokaci ne na masassaru ana yawan masassaru da sauransu manya da yara gari da kwashi masassaru sai kawo idan to duka abin da yake kawo masassaru wannan sabro ne yake kawo wannan masassaru sai ga to me za a yi sai ce a suyo gora irin wannan wanda ake fesa magani ya ba da kuɗin shi aka je aka so gora na fesa magani sannan muka sayo maganin yan uwa suka kama duka ya fada za a ce tunda iya fadan mu ne muka zo aka kakkama ake fesa maganin lokacin da muka fara goran wannan ne dai na fari aka so guda biyu shika ashirin ashirin muka so su daga ba muka samu wani occasion shi ma muka kara sayarwa sannan muka siyo magani guda ɗaya muka fara gwada da a cewar jagoran feshin maganin mamunu malam ado suna yin aikin nasu ne cikin tsari da bin doka a gida gida ne muke bi tunda da farko gidajenmu muka fara sai muka ga lalle na kenan daga gidajenmu sai muka ci gaba gaba ɗaya muka tafi har muka huta daga anguwa ma sosai an huta daga anguwa ana ta taimaka kuma har yanzu muna yi sai illa masha Allah kawai sai eh to a unguwa muka tafi muna sallama ne in muka yi sallama ma masu gida sai mu gaya musu tattare ruwan sha da abinci su rirrife eh muna tambaye uzini tunda sai mun tambaye uzinin su cewar za mu shigo mu fesa musu maganin sauro ce ma mata su sa hijabi saboda gidan matan aure ba ka shiga haka nan ba su sa hijabi su riya fuskar su yanda ya dace yadda addinin musulunci ya bada dama sannan sai mu shiga cikin ban daki da sauran gurare lungu-lungu inda saburo yake zama duk sai mu faffesa tun da dai suka fara wannan aiki matasan sun ce suna yi ne da aljihunsu ba wani wanda ya tallafa musu da taimako. Eh, gaskiya babu inda muka samu taimako tun da muka fara dai kawai da kudinmu ne muke har yanzu ma da kudinmu ne a yau ma na je na so magani shi ma dai da kudinmu ne. amma babu wani taimako da muka samu a wajen wani gwamnati ko kuma wata kungiya to gaskiya abin da zan gaya wa matasa kar mu tsaya mu jira mu ce sai gwamnati ta yi saboda mu daure kawai mu kama ma junanmu masu gidaje ɗaya biyu uku kowa ya kawo ɗari wancan ya tashi ta kama ma juna sai a soyo maganin in aka so a soyo goran a soyo maganin a fesa mutum ɗaya bai iya ba amma unguwa matasa in suka gamu duka suna iya yi don haka duka ana iya gama da magarin da wannan abin to in aka ce da magarin ta gamu da wannan abin zai zama to duk wani sauro da yake cikin gari ma an kashe shi eh musamman yanda masassarun wannan suka yi yawa gashi nan duk da magarin an kwasa an je likita abin akwai ban mamaki akwai ban tsoro eh, to yanzu dai unguwar jagindi ne amma titi iya gidajen mu unguwar ta mun dan kare mun ma shiga wata unguwa a yanzu halin da ake ciki su kuwa mazauna unguwar sun fi kowa gamsuwa da wannan taimako kamar yadda suke yin bayani jika da fesa magani sosai mai ji daɗi allah saka ma yara wannan da a da suka yi ubangiji allah saka musu da alheri muna matuƙar godiya ina ma da gami za a bambanta da lokacin da ba a feshe-feshe da ba a fara fesa magani ba saburo ya yi yawa ga sannan lokacin akwai ruwa na anti emet ya addabi mutane amma yanzu sai ka kwanta shiru har sahiya ma a ce wa sabro da sahiya iya shigowa cikin ɗaki babu shi mu yanzu har mun mamance za a ce da da wannan cizon sabro kuma an kun gane ma cikin wannan in shi an aka bambanta ko musassaru sun yi sauki fisabillahi wani yara matasa ubangiji allah saka musu da alheri allah biya su allah sa ni wa'ansu an guyoyi ma su wana su kwaikwai abin da suke so lalle wannan initiative ce wanda matasa suka ɗauka ba tare da mahukunta sun ba ku wani tallafi ba ko ba gaskiya ba kun doki initiative wadda take in duka matasa za su dauki wannan initiative kin abin za a samu ci gaba kwarai a gaskiya wani magani da ake fesa muna jin daɗin shi saboda saboda ya rage da mu da yara ba ma iya zaman tsakar gida amma sai mu kai wani lokaci wani kwari wani sabro duka wani kyankyaso duka an rarraba mu da su eh, wannan abu da ake kokari wa lasaka da alheri Allah yi lokacin nan zama muna so mu zamna kaga kamar venture na dole mu shiga gida saboda ya dame mu amma tun da Allah ya kawo wannan mutumin ya kawo saukin abin da maganin da yake fesa yanzu ka ga muka leka wata mu sai mu kai kare biyu kare uku da dare dan da mu ne mazan ungwai kawai sai mu leka ma dare yayi ba ruwan mu da saburo ta labari daga da magaran taskar VOA da sunan rabba ubangiji makagin baba wani To a gaida tamar a bari. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 16 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku hira ta musamman da wakilinmu Nasiru Adamu Hikaye ya da tsohon ministan matasa da wasanni na Najeriya, Barista Solomon Dalong. akan ta'ammali da miyagun kwayoyi da matasa maza da mata suke yi ya kuma fara da tambayarsa kamar haka barista ne ina da abin da ya shafi matasa kan shaye-shaye ko yadda ake shigo da kwayoyi da ke bata matasa matasan ma yanzu har da mata suke shiga bumban da maza kenan shan kwayoyi da matasa suka sami kansu abu ne wanda abun tausayi ne kwarai da gaske domin a ah, yi su matasa su ne muke kirji da su domin gobe amma har ka ta lura da shan koyi yana karkashin ah, wata ma'aikata na daban domin akwai wadanda suke da haki na ilimantar da yara illan shan waya nan koyi da kuma dau matakai wurin da suka shiga ciki da nisa a dau matakai a samu za a kai su a yi musu magani da magana domin a cice su amma uwar magana ita ce rashin aikin yi talauci tana tana da babban illa wanda muke ganin ta a irin halayen da ya kai matasa ga shan kwaya domin mai shan kwaya yana gani kamar bari ya rabu da damuwa amma za a rabu da shi na dan lokaci ne ba wai an biya bukata ba to wannan shine yake kai su a ciki to shigar da irin wayannan miyagun kwayoyi a Najeriya domin irin halin da muka samu kanmu kan iyakanmu ba da cikakken sarauta ke ba saboda haka ana iya shigar da komai a kasan nan sannan akwai gazawan al'umma al'umma fa ana sani cewa ga mutumin na sai da miyagun kwayoyi amma wani lokaci domin yana dan cire dubu biyar ya ba su mai anguwa da shugabannin eh, al'umma sai ka ga an yi shiru matasan karan kansu wani lokaci masu irin wani miyagun sana'a sukan fidda wayan su yan kumshi suna ba shugabannin matasa wato dan shafa musu zuma a baki suna dan lashewa to ba a duba babban illa da an yi wa al'umma da irin abin da ake nan ba saboda kai na kira ga matasa ya dai bambancinta da mutuwa shin za ka mutu a hankali mutuwa na ya zuwa ta hasari ka mutu gabaki takanas lokaci guda ko kuwa ka yi ciwo amma kwaya zai ɗauki lokaci kaɗan kaɗan kuma dole ya kashe ka ne to saboda haka a guje ta mana barista watakila ba kaɗan tabo ma mata ba saboda illar yanzu da tafiyawa ita ce a cikin gidaje mata da ake cewa idan sun gyaru al'umma ta gyaru sun ɓaci al'umma ta samu matsala sun faɗa wannan lamarin duk abin da ya ci doma ba zai bari wai ba to saboda haka ba wai in ana maganan kwaya a matasa wai an yi iyaka aka ce a maza ne kada ba ai mata suna da mata sun yi yarikin asiri kuma sun iya abubuwa irin waɗannan abubuwan da saboda haka idan ya mace tana harkan shan kwaya kan doki lokaci kafin ma iyaye su ya sani amma namiji ba zai ɗauki lokaci ba za a gane amma in ya mace ci zai ɗauki lokaci har ma shekaru domin yanayin yadda Allah ya yi su mata suna da hakuri suna iya juriya da abubuwa kuma suna iya boya mu to amma idan kuma har kamar yadda ka faɗa an samu yayanmu yan mata suna ciki da yawa to an shiga cikin babban bala'i domin komi ta ɓaci in a maza ana iya ce to akwai bege amma idan ta shiga cikin mata to an gama da al'umma domin ko a dokokin duniya akwai sashi da ta ce mace ita ce al'umma ana misali idan ka ɗauki aure baturiya ka kawo ta nigeria idan ba ta so ya yanka su ji yarenka ko hausa haka a nigeria ba za su yi hausa ba sai da su yaren turanci kuma za su yi shi da harshen uwan to saboda haka mace ita ce tushen al'umma shi yasa dokokin duniya sun kare su idan ana yaki ba ka iya taba mace abinda ka in ka kai wa mace hari a lokacin yaki to ka za a yi maka hukuncin eh, eh, laifin kisan kare dangi don haka dole kowane hukuma kananan hukumomin jami'an tsaro a sa ido a kan yan makaranta sali na malamin makaranta su ma suna da haki su sa ido su lura wani irin hali ne yara suke ciki idan waya na mutane sun aikin su alhamdulillah a cikin abubuwan da ka faɗa ya nuna akwai illa ta cin hanci da rashawa da ke yada ma kwayoyin nan amma ba kai karin haske sosai ba shi cin hanci da rashawa abu ne wanda muka gaje shi Um, a nigeria ta yi kakatutu a harkan gwamnati a harkar tsaro a harkar magani a harkar sifiri da komi da komi ba ka iya samun adalci ba sai dai an ba da cin hanci don haka wannan shi ya sa muka dora da maran yaki da shi yana fama ma duk wanda in allah ya toni asirin shi aka samu to mu namu gudumawa ne za mu kawo na asalame shi daga yakin kuma a gudanar da shi a gaban kuliya to amma kada manta da irin abin da al'ada na iya yi daga cikin wayan abubuwan wato al'adunmu fa su makaran suna da wani irin mummunan ɗabi'a ne in an kama barawa yanzu sai ka je mutane suna cewa a gafarta masa a tun da ya ce ya tuba a bar shi kuma idan an bar shi din gobe zai kara to mimincin doka shine a yi ma mutum hukunci domin gobe kada ya kara da saboda haka irin waɗannan a kudin su al'adunmu da suke suka ba da suka dorawa irin wayannan abubuwan gindi amma hakin da muke da shi shi ne dole a ci gaba da magana kuma tabbatar cewa hukumomi suna aiki domin me duk wanda aka ba shi gashin masaran makawa dai ba zai rabu da waka ba domin in makawa ya ji shiru to kila an fara cin masaransa kenan Barista Solomon Dalen kenan tsohon ministan matasa da wasanni na Najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Barista Solomon Dalen da kuma wakilin Nasiru Adamu El Hikaye da ya yi hirar da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir inda ya ce, Hakika muna jinjina da yabo ga hukumar EFCC bisa babban kamun da ta yi na shugabannin ƙananan hukumomi goma sha shida a jihar Kwara da zarginsu da yin sama da faɗi da miliyoyin kuɗi muna fatan za a gudanar da kwakwaran bincike domin tabbatar da zargin da ake musu domin dai wannan bincike ne kadai zai iya gano hakan sai kuma ga sako daga hajiya gambo mamman gusau zaria shugabar kungiyar muryar talaka ta ƙasa inda ita kuma ta ce assalamu alaikum muryar amurka a yau ina kira ga masu mulkin ƙasar nan da su ji tsoron allah su kyautata rayuwar talakawan tarayyar najeriya ya kamata ku sake batar yadda kuka rufe mana bodonin ƙasar nan duba da yadda wannan rufewar ta fara saka rayuwar talakawan ƙasar nan cikin wani sabon tsananin ƙuncin rayuwa. To ga kuma sako daga Sani mai lange-lange yalwa yauri da Aliyu Usman taka lafiya inda su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa muna tare da malaman addinin najeriya da ke kira da a sake duba batun gidajen mari da ake yi wa da mikiya saboda zargin cin zarafi da musgunawa ganin cewa ba a taru aka zama ɗaya ba da fatan allah ya sa a dace amin ga kuma sako daga gwani manajan bulo da masak da kaka alhaji bukar gusuma da masak inda su kuma suka ce salam voa hausa don allah ku ba mu dama da mu yi yabo yabo da jinjinawa zuwa ga mai girma gwamnan jihar borno wato baba gana umar zulum a bisa kokarin da ya yi na zuwa garin damasak ya raba wa talakawan shi buhunan abinci hakika abin murna ne da farin ciki allah ya sa sauran gwamnoni su yi koyi da shi amin mun kuma samu sako daga aminu adamu malam madori da ali ubali malam madori da kuma hafsat usman malam madori duk a jihar jigawa su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa muna yi wa dukkanin ku ma'aikatan ku fatan fatan alheri don allah ku ba mu dama mu yi tsokaci akan batun janye haramcin aiki na wasu kungiyoyin agaji a yankin arewa maso gabashin kasar mu ta nigeria hakika hakan ya yi daidai to amma akwai buƙatar gwamnati ta sa ido sosai akan yadda suke gudanar da aikinsu yanzu kuma sai sakonmu na ƙarshe daga usman kasim kiringim na arewa mazaunin ƙasar libya tare da magaji soja kiringim na arewa da kuma sani diga ɗan jihar maradi sai kuma da muhammad dini tamsuwa su 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Su kuma suka ce, Assalamu alaikum gidan rediyon Amurka da fatan ma'aikatan ku suna cikin ƙoshin lafiya. Don Allah ku ba mu dama domin mu nuna farin cikin mu dangane da tattaunawar da bangarorin siyasar ƙasar mu Nijar suka yi don warware rikicin siyasar da ta ci ta cinyewa a ƙasar mu. Ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya da faɗin kai a ƙasashen mu baki ɗaya. Amin sun mu amin mun gode VOA Hausa. To madalla mun kuma gode da sa sakonnin ku ci gaba da aiko mana da sakonni uh, Yanzu kuma ga wannan sakon An cuta mai cutarwa. Kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da takaitattun labarai. takaice masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a babban birnin Iraki sun toshe manyan hanyoyi a birnin. An kuma rufe makarantu da ofisoshin gwamnati a Bagadaza da kuma wasu biranen kasar a yau Lahadi ranar aiki ta farko a mako a kasar da galibanta musulmai ne yayin da masu zanga-zangar suka hallara akan tituna suna neman sauye-sauye a tsarin siyasar kasar. A can birnin Hong Kong kuwa a yau Lahadi ba a shirya wani gagarumin gangami ba ko da yake gangamin da masu goyon bayan dimokuraɗiyya suka yi a jiya Saber... ya kai ga aron gama da 'yan sanda yayin da masu zanga-zangar ke ci gaba da dagewa da gwagwarmaya suka yi barna sosai a tashoshin jiragen kasa da gine-gine suka kuma kai hari a ofisoshin shinhua wato kamfanin dillancin labaran kasar china su kuma can a birnin beirut dubban mutane ne suka fito yau lahadi don nuna goyon bayan su ga shugaban kasar lebanon jama'ar sun gudanar da gangami ne a kasar da fadar wato a kusa da fadar shugaba michel awon da ke ke kudu maso gabashin birnin beirut nuna goyon bayan ga awan na nuna adawa da zanga-zangar da wasu 'yan labanan suka fara a fadin karamar kasar da ke yankin tekun bahar rom a watan da ya gabata suna neman a yi garan bawul a siyasar kasar da ake nuna wariya to masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Leonard Sahilu da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau John Dryden ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.